ke shafa'atu wai me ke damiki ne dan Allah dan annabi wai ni me yasa ne ni a mun bayani bane ni ban san da dan haka haka tare da ke ba lokacin da muka abin nan bi sabilillahi haka haka haka haka kuma to in ba haka haka ba ya kullum ke sai ga miki gaskiya in ce wannan ke karin limani in na faɗa miki wannan sai ki saki koma baya a kudin na zaki dauka ki je ki zuba hannun jari da su kina nufin ta kika siyar wai turnu faɗan iblis karatu a lallabi kuma ba ni da ko sisi na gaya miki ba ni da kuɗi. Da gaske? Ba haka nake talaka ne ni talak. A ana son wasa kake mu. Dan Allah dan Allah to ka rantse mu. Karibu in ka rantse mu wallahi na yadda. Ka ce Allah. Ka kayan abincin nan da aka kawo? Ka gan su dai a kicin ko? To ko da koko Rabi za ta kawo. Ce musu na kar su kawo saboda kai baka da bukata kai alijji ne. Ni sa kai da wani kayan gara. To a haka dai ai na tunani na ce su je su kai mai kayayyakin can ma ita ma da taurin kai ta iya dashi ne ta kawo kayan nan. Haka kawai ai sai ka ɓaran min da gari ai. Ina so ni ma in samu in shiga daga ciki in auri mai kuɗi in zauna in ci in sha kawai sai ka zo na kake da kalaman nan kaman ka haɗiye memori kaman a nema wahayin magana sai ka lalame ta yanzu na ce an haƙura ni kuma ka zuba min da gari. Eh. Yanzu ƙarfi. abin da kake min adalci ne ko kuma rashin adalci da ƙuruciyata kai min kishiyan farko ban damu ba yanzu kuma gashi za ka sake yin wani ya bakare so kake mutu shafatu bai kamata ki dinga kallon wannan abin a matsayin rashin adalci ko wani abu makamancin wannan ba saboda wannan abu ne da shari'a ta riga ta amince da shi kuma a iya labarin da na baki ya kamata ki iya gane cewa al'amarin nan shiryayye ne daga Allah subhanahu wata'ala ki duba dai irin zilliya da aka samu da makarkashiya da sauran abubuwa kuma ga yanda al'amuran suka ƙara dawa haka to da haka kin ga babu makawa in dai da rai ba makawa auren nan gaskiya sai na yi shi <laughs> Sai muka dinga jin tsoron Allah. Baba, wannan tsofaffin matan da kake aurewa su kake su kashe ni. A'a, ai ba maganar haka ba ne, me ka maganar mutuwa kuma? Magana a'a ne, yanzu ma yana ce a'a, amma ba wannan maganar ake yi ba. Ki iya ganewa, bawar Allah nan yadda kike ji, ta riga ki fara jin abin da kike ji ko ba haka ba. Dididi ki Allah ya riga ya kaddara, ke gidana kuma muna tare da ki. kuma duk abin da za a je a zo aiki ce gaba da kowa ko ba haka ba kuma ki iya ganewa fa la yu'minu ahadukum hatta yubul akhima ma nafsi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace imanin ɗayan ku baya cika sai ya so dan uwansa abin da ya so kansa yanda kike san zama da ni ki duba ki ga yanda ita ma take da buƙatar haka ki so haka sai imanin ki cika yar uwa sai ki ga Allah dauka darajar ki ki samu aljanna mai magana mutane da nake so mu tafi tare da ke gaba ki daya mu mutu mu shiga aljanna gaba da din gurgun ta za a yi mu shiga aljanna mu uku matar ka a me ke damin ki ne shiga aljanna shiga hais ne da ki ce mota ta cika babu gurin zama ko motar hais ai kan shiga a maleji balantana ba fata nake zuwa maleji ba Shafatu ke da kike uwar gida mutum yana da sama da uwar gidansa ne in kika ci gaba da biyayya ke ce sun farko don Allah ki daina jahiltar al'amura a fahimci addini yadda ya kamata ba matsala bane wannan da shafa'atu ki ba abin nan a hankali yanda muke tare mu tafi a haka ba wani abu da ku fa kuke faɗa kuke cewa kishin nan da halinta za ta zauna ba akan mutum za ta zauna ba to kuma me wani wani abu wani tashin hankali a ciki na isa kina za ka yi koma gidanmu gara in je can wajen abban mu kawai in zauna ba ka so ba inda zaki ba zan sake ki ba idan me zan suke, ki ina son ki <laughs> ka je ka aure tsofaffin mata ka ce su ne gishiyoyi na abadan Allah. To yaya shekaru ne suke wannan ke ce babba ai. Wani gaba da kowa bayan dukansu ba sa ci min yaya. Kin ga in dai dan wannan ne magana yaya za a gaya masa sai zama tuna daga cikin sharuɗa ke anti ma za su ringa cewa da ke. Anti. Ke tunda da ke ce babba babban shekaru ba ke ce uwar na daga ke ce babba dole sai sun biki. Kin gani? Ki haƙuri ki kwantar da hankalinki kuma mai wucewa ne insha Allah. daren sai labari abin nan eh, hudu aka ce a yi ko ba haka ba to kuma in Allah ya kawo uku in Allah ya kaddara mutum hudu da su duk biyayya ake yi ko ba haka ba yanzu duka wadan za kai kai ma a to ni dai ban ce ba amma dai tunda dai ga yanda al'amura suka shawo ka san yanda kaddara ka za ta kasance tsakanin da Allah ba fa tarawa zan yi da ɗabiya ba ba cewa ne fa ai huruji ni kuma in kawo in sake zubo su ba ko ba haka ba ke din da ake cewa dan giya ta dan shigo ki dan abin nan ki kwantar da hankalinki insha Allah komai zai wuce to mai ka san me na ga siyan kaza kaza ai ba matsala indai kaza ce shafa'atu ko yanzu zan je so miki kaza amma kaza kuma Allah na tuba indai dan kaza ne zaki ji kaza yarinya insha Allah sadiya gaskiya wato na ji daɗin irin tunanin da kika yi a matsayinki na mai ƙarancin shekaru sannan kuma wadda allah ya hore miki kina da wadata daidai gwargwado kika yi tunanin wa kanki zaɓi na mutumin da kike ganin ya dace da ke kuma ba tare da tunanin wannan mutumin kin zaɓe shi don ya haɓaka dukiyarki ba bane ko waɗansu makamantan abubuwa a'a kin zaɓe shi ne don Allah kin zaɓe shi ne don cika burinki da cika addininki to na ji daɗin wannan abu gaskiya ne kawo ai ba komai wannan yana ɗaya daga cikin irin addu'o'in da kake yi mu shine ya bani damar da har na aikata irin wannan tunanin mai kyau kuma ina jin daɗin addu'a ka sosai saboda hakan ta sa nake mantawa ma da na rasa mahaifi a duniya na ji daɗi sosai kawai kuma ina godiya da irin addu'o'in da kake yi to gaskiya ne to yanzu shi karibin ya kuka ƙare da shi ya amince ko ko ya ake ciki eh ya amince dama na san ba zai ƙi amsa buƙatata ba don a yanzu haka ma yana can yana ƙoƙarin yadda za su yi da shi da iyalinsa kuma in an ci mama ya ce min za mu haɗu ce alhamdulillah rabbil alamin na ji daɗin wannan magana kuma ne muku fatan alkhairi da fatan Allah Ubangiji ya sa abin nan za a yi shi cikin sa'a kuma Allah ya tabbatar da alkhairi ya sa a yi shi da mu muna da rai da mu a yi da mu. Amin kawo, na gode sosai. Allah ya miki albarka, Allah ya muku albarka. Amin kawo, na gode sosai. Hajiya Rahama, wai na kika shiga ne? Tun da zufan na gidan nan, na shiga har ɓangaren gidan gona, duka falukan gidan nan ba inda ban shiga ba. Ban ganki ba. Eh? Hajiya Rahama me ke damun ki ne? Me aibu a cikin wannan al'amarin? Kar ki fassara abin nan haka. Abin fa da zan yi ba fa haramun ba ne. Allah subhanahu wa Ta'ala. ya yarda da haka kuma ki gane fa sadiyan nan fa da kike magana a kanta fa na riga sanin ta fa tun kafin in san ku dukan ku gaba ki da ya fi za mu karɓi ƙaddara ba me kika tawaye da shi dangane da hakkinki hajiya rahama a zamantakewa tare ki karki haka To wai ki je ina? Gidan nan dai gidanki ne ko? To ni ko me zan yi zauna a ciki ba kenan. kenan. Ki yi tunanin abin da ya fi dacewa. Ba kowa. Allah ya mana jagoranci. Hmm. <sighs> Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah Allah ka san abin da nake shirin yi Allah idan na kuskure Allah ka yafe mu Allah ka gafarta mu Allah idan daidai ne Allah ka ƙara min kafin gwiwa Allah na roƙe ka don darajar wannan kalma da na ambata ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda ka alkawarta mana dukkanin mutumin da ya rasa wani abu ya ambaci wannan kalma Allah za ka ba shi madadi ko fiye da abin da ya rasa to Allah kai mun zaɓi na gari haba shafa wake dan Allah yaushe zaki girma ne akan abin da bai taka kara ya karya ba duk ki biki ki zo ki dora wa kanki dama dube ki ba kin wani dora ma kanki rashin lafiya saboda kawai mijinki ya ce zai kara miki kishiya alhalin kishiyar nan ba ke za a yi wa ba kishiyar ki ta bi fa za a yi wa tun da ya riga ya daura niyyar zai miki kishiya ba makawa sai ya yayi ki riga kin san halin shi ki fi kika ce min kaifi ɗaya ne me na daga wa kanki hankali duk ki biki daga ma iyayen mu hankali ni wallahi ba na jin daɗi in zo in sami ki daidai da ciwon kai da zo na same ki kina yi hankali na tashi yake yi anta kenan san amaryar ma da zai yanzu nan tana da mota kuma tana da kuɗi har da gidan kanta to sai me dan tana da kuɗi tana da mota shi garibin ce muke baya son ki ko kuma kin ga canjin yanayi ne a tattare da shi Ina ƙaunar ki to na gani idan yayi kishiyar nan kina gani fa wacan ta fike ma shiga cikin tsaka mai wuya saboda ta fike bakin ciki saboda bakin gaya mun kawar ta bace ba ai ita aka yi wa kishiya me na daga kanki hankali dan Allah ni ke ki tashi ki dan murmure ki nuna kuzarin ki shima idan yazo ya same ki haka ba zai ji daɗi ba wallahi gaskiya abubuwan ne ya ishe na rasa inda zan sa kaina Wuce masa nema kawai gare sake ni ka ki ƙara faɗar wannan maganar samu wuri ki zauna a gidan mijinki Allah ya rufa miki asiri kina nema ki tona wa kanki asiri a a ka ƙara faɗa ba na so ba na so in baba ya ji ma ba zai ji daɗi ba addu'a zaki dinga yi masa to wai shi karibin ya canza miki ne kin ga wani alamar irin ya fara wulaƙanta ki ne gaskiya ko ɗaya to har yanzu bai canza mun ba ke ce yan lelansa ta gaban goshinsa me na ɗaga wa kanki hankali haba dan Allah da annabi yanzu auren ku da a ce Allah ya kawo rabo da tunan fa yanzu fa kina da dan dan dan nan fa dan kawai ma an samu jinkiri ne ni yanzu idan da a ce so samu na ne ai yi ma da tana a ce ina daga ciki amma kin gani har yanzu ina nan ina tantambaɗe da a bakin titi bana gidan mai mata bana gidan goro ni kenan ina ta yawo dan Allah ki saki ranki ki bi shi da addu'a amni yanzu me kike so ne miki ne ko dai ba kya buƙatar komai in tashi in tafi wani abu zan sha shayi shayi zan shiga kicin akwai kayan haɗin dai a ciki ko to bari in dafa miki aiki ya same ni na zo gidan masu laulayin kishiya Ah, a rage kamar jibirin. ne. Ya gida kawo? Lafiya kalau ya gari. Ya lamura ya aiki kuma. An da Allah alhamdulillah. To Allah rufa sirri kawo. Tun da ka bar aiki, shikenan sai kai batan dabo, kai tafiya ka ba amo babu babu sauti. kawo ba wani abu ba ne. Kalau hmm. komai lafiya lawan layi kawu. Masha Allah, haka ake so ai. can gun da na tafi ma al'amuran ne suka daidaitu suka yi daidai yanzu komai alhamdulillah, ban da wuta matsala amma ka manta da mu ka manta da cewa ni kawun ka nema ka dan dinga leko haka na gaida in ka zo yanzu ma <laughs> na dan ji labarin yar uwarta wata dawo ne shi yasa na ce bari in zo in same ka in yi so a dan daidaita tsakaninmu <laughs> saboda al'amura su tafi daidai ka ce zuwanka da walakin gora a miya ko wannan ita ce ta kawo ka to ai ka makara na makara kuma kawo to maka sadiya aure ta yi ne aka ce na makara gab take da ta yi aure to za ta yi aure kawo da wa za ta yi aure da wannan ɗin nan dai da baka so wanda kake ƙi baka son sa baka son ganin sa kake faffaɗa baƙaƙen maganganu a kansa to shi za ta aura wa kenan karibu in faɗa maka da manyan ɗaya lasimai sunansa karibu kawo to karibun kuɗi yayi ko kuma wata dama samu haka ya zama wani yana nan a yanda ka san shi sai dai rufin asirin Allah da Allah ya bashi yanzu ma haka maganar da nake maka matansa biyu kawo mata fa ka ce yanzu haka karibi yana nan tare da matansa lafiya lau ni da nake tunanin matarsa ma yanzu tana nan ko ta haihu ko tana kokarin haihuwa amma na ji kana kiran mata kana ji na mm. matansa biyu kuma sadiya ita za ta je a ta uku to yanzu kawu ita sadiya da da ake guje mata ta je ta taddade ta zama ta biyu yanzu kuma sai ta je ta samu guda biyu ta zama ita ce ta uku kawu to me a ciki haba kawu wai me haka ne kawu wannan wani irin rayuwa ce kawu ni me laifina kawu me nayi me nayi me matsala ta me damuwa ta ce da za a yi min irin wannan abu kawu kana nan ye eh? kawu haka bari haka ni me laifina me nayi matsalar rashin ji da ɗaukar shawara na faɗa maka ka je ka nemi wacce take son ka kake son ta in aka yi auren nan ka aure ta sai ku zauna lafiya gaskiya ni kawo ban ji daɗin wannan al'amarin ba gaskiya wannan bai dace ba Allah kawo bai dace ba Allah kawo bashir ni wannan ban ji daɗin wannan al'amarin ba gaskiya ni wannan abun ba ni ban ji daɗin sa ba gaskiya ba tsari irin wannan Allah Allah ni ba daɗi ba daɗi yaron nan fa bashi da mutunci kuma na fahimci bashi da kunya ni zaka tafi kanewa wannan irin surutun ba ba za a yi ma an maka sha sha sha ai wanda take so shi take so ba wani kaza kaza kaza kaza ko wani abu da sauransu karibu ah. ina ganin idan har gidan nan yayi maka sai ka gaya min domin a gyara shi don a ciki za mu tare in dai har yayi maka hajiya sadiya wannan gida ayayi gaskiya burge ni tun daga ƙasa zuwa saman da muka hau babu inda bai mun ba gaskiya ya ji fasali to amma sai dai na ga gashi kuma ba a kammala ba kuma ke kin ce so kike auren nan a ayi shi ko ba haka ba to kuma ko da dai a gurin ku ku wahala bane tunda akwai abin baka da matsala yanka kawai nake so ka ce yayi kuma tunda yayi maka gyaran shi ba wahala bane ba saboda ka san wa'ancan gidajen nawa da an riga da an sanna a cikin su to bana na so mu zauna a ciki musamman saboda rahama ka san a kowane lokaci za ta iya zuwa tana daga mana hankali shi yasa dama na ce idan har nan ɗin yayi maka sai a gyara shi mu tare a ciki ka san auren nan fa sai an yi shi insha Allah saboda ba zan ya na ƙara yin sakaci irin na wancan lokacin ba dan a wannan karin ba zan ya na rasa ka ba <laughs> to alhamdulillah ni dai gaskiya ba abin da zan ce da Allah sai godiya saboda ki duba ki ga inda aka shawo tafiya mai tsawo tun a baya eh, ga abubuwan da suka zo kuma wai gashi ikon Allah hasiri na aure mata biyu kuma duk da hakan dai gashin dai kina nan dai kina so a ci gaba da <laughs> al'amura to da haka ni kawai gaskiya ni na gode wa Allah gaskiya ba ni da wani ciwo akan wannan al'amari fata ni ma da nake da shi shine kawai naga tabbatuwarsa sai dai amma ke rahama kike ji kawarki ni gaskiya ba hajiya rama nake ji ba na fi jin uwar gida na shafa'atu saboda duk da dai na yi magana da ita tana nuna min ba komai na san halin kayata kin ga ita ce karamar ku amma ita ce babbar ku ita ce kawai damuwata ba na san abin da zai kawo tashi hankali shafa'atu in dai shafa'atu kake ji to ka ajiye wannan jin da kake mata tun yanzu ka daina jinta saboda ina da labarin matarka kuma na san ta inda zan bullo mata don haka ka daina sa wannan ma a ranka to alhamdulillah wato kin san inda zaki maganin ta <laughs> eh. <laughs> to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah